saboda ko da ya yi laifi ai Ojukwu ya yi laifi ya dawo aka yi fadin Kai abin da shi saboda su ke yi ne a lokacin watakila riko eh, shugaban kasa yake rike da haka? A saboda ba shi wanda suka kama har dai da Azumunin ne da Jomma da shi da su da su gada dai. To amma san ba wurin su ba shi ake ba. Ni dai ina ganin da sun san bo mostly abu biyu suka yi. Na farko maganar nan da ya je ya yi ingila inda ya ce zai ce a ƙara kayan to wannan kuma gaskiya ban san abin nan ce ba ban san ko shadid din shi bane ko ba shadid din shi bane wannan ko san kansu yana da ɗin wannan ko ko karambani ya saye wannan ban sani ba na biyu kuma lokacin da shi ake announcing zaɓin to sambo ya bari wani kanan bello fadile ya zo da shi da wani oro brigade suka so sa a yi rikici wannan dalili ne da zai sa a riƙe shi? Eh, eh. Sun ce suna binciken shi a kan kuɗi. To, far menene matsalar da shi sambo da su yake da shi da shugaba Buhari ya sa ake masa wannan? To, wallahi ban san ko Buhari yake musu ba. Don lokacin ya magana shi Buhari ya ce a je a zauna da shi sambo. To, shi daga baya na samu shi wannan wani mutum ya zaga mana. Ake ayi shawar jibar buhari ya gama ya egn sss zai a nufin shi a zauna a yi soci a problem to ko da ya faru ne ko wajen samun ya samu problem ko mai ne zai da sani ba amma da sun na san kanan da sai in ce to ai ina son mu je yi din ma mu zauna ci sambon in ga mushi in ce in har kana da kuɗin shiga hannunka ko sun cewa kai sambon ka iko ka ji kuɗin nan balle kuɗin da aka ba ta amana in dai kuɗin shiga gare ka kamar musu ɗin su don da yawa sun sha haka nan hmm. amma ta gari ikon ka rike kuɗin mutane ka ce ka iso kai shi su haka tsintu amma in ka yi haram ne gida ma in ka sai shi ko da gona ne ka tona ka ga akwatin zinari ba ta ka bace ya ka bace da ne kuma ba wa za a yi dukiyar haram da wadatar da mai shi ɗan ya faɗa wadda abin nan jini ba a kosar da mai kishin ruwa haka dukiyar haram ba ta wata da shi don ma kuka cewa don hmm. ba ya yi mukami wanda ya karshen da ya ce. nhs don ya yi abc din baban gida tabbu ko da ya yi ko gida ba ya da ba ya gida lagos ba gida kaduna ba gida abuja kuma ɗan gidan da kai girshi ɗan kudi da a faɗin ne asibiti wanda uban shi sai mishi tun yana ɗan sakalatin ɗin shi to kuma na san shi yana daga baya so mu ɗan bizis ɗin shi amma ko plus wallahi ɗin baya da abuja da lagos to kuma ya je da Allah yana business da shi ya shi president Milan da abokin shi ne kuma ya ga ya samu kwangila mai karfi daga wajen gwamnan akwai da to da shi ya samu sai gina shi na Abuja to mu ne ne ne wanda shi karin zance na sani amma in ba haka nan ba wallahi ba zan shiga komai ba amma ban san sambo yaudara ba ban san shi da yaudara ba don kwasan sambo ya zauna shi ya san ya mai naushi shi babu komai da za a ci shi ya sa ta kudin shi ya yi DC na baban gida babu da Allah in san muna son gold block wa zai hana shi idan san muna son kwangila lauke wa zai hana shi in lokacin baban gida wa zai hana shi aka dai ba wani ba shi ba to ba duk da nuna da ce bukatar shi ba to in ma wani ne kada a dai kai abubuwa amma kuma kamar da ce ba halin Buhari ne ya dinga biyan mutum da irin wannan abubuwan akwai dai mukarban shi masu borin fushi da sambo ko komai hada zuwa Allah ya ilmu ni dai ba sani ba Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin, ya Allah. Amin, amin, tuma amin, ya Allah.